قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال يتي أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية يتي عبد الله بن عمر يا نفن يجي أيكن حج شكرا دا خوارجاوا سكي أيكن حج سنة الحرورية fi Ahadi ibn zubairi zamanin abdullahi ibn zubairi abinda yasa ake ce da su haruriya haruriya mutane ne da suke zaune wani wani wuri a cikin kasar iraq ana ce da shi shairaura to mutane ne masu tsananin addini har suka tallake har suka je suka fada cikin kuskure maimakon gyara sai suka shiga kuskure don wata rana wata ta zo ta tambayi na Aisha take ya nana Aisha me yasa mace tana haila in ta sha azumi za ta biya amma ba za ta biya sallah ba sai na Aisha take a haruriyatun anti hala da can kika fito to dai mu dai mun kasance haka na faruwa mu biya azumi manzo Allah bai taba ce mu biya sallah ba kuma tunda mu muka karbo daga manzo Allah shi kenan su ne suka khawarijawa kenan ana ce da su khawarijawa kungiya ke cikin kungiyoyi waɗanda ake kawo duk wata kungiya tana da tarihi dukkan kungiyoyi suna da tarihi tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau yasa in kana in kana karkashin wata kungiya kada ka kare ta akan ƙarya kada ka yi faɗa kada ka ce kaza kaza sai abin da ka faɗa wannan kungiya da wanda ya kafa ta da ka'idojinta da sharuɗanta duk suna nan rubuce abin da yake rubuce mutane za su su karanta su gani su haddace dan me zaka je kana kaza kana kaza kana kaza wata kila kai ne aka yaudara aka ce maka kaza kaza kaza kaza amma abin da yake tarihi ne ilimi an karanta yaushe zaka zo maka bata mutane lokaci yaushe za zo ka bata mutane lokaci an sani an karanta an yi hulɗa ya zama ya zama ma cikin makarantu wasu makarantu ana karantawa al firq wal mazahib kungiya kaza wane ya kasata dalilin ta shine kaza kaza duk kungiyoyi din khawarijawa ne wane ne duk karkashin kungiya ɗaya ce ana kamar inda kungiyoyi suke kasancewa zamanin ku ana tafiya karkashin kungiya wani ɗaya sai ya tawaye sai saba ma shugaban wannan kungiya sai ce shi ma ga abin da yake gani sai a danganta wurin kamar yanzu kace kungiya kaza na kaza kungiya kaza na kaza haka suke to khawarijawa mutane ne da suke suna da tsananin san addini to amma sai wannan tsananin son addini ya hadu da tsananin jahilci tsananin son addini ya hadu da tsananin jahilci me zai haifar an an haifar da halaka ke su ne ake ce ma yan tawaye su ne ake ce ma khawarijawa su ne suke da tsanani kusan duk kuskure mutum yayi sai sai ya kafirce mutum yayi kaza sai sai ya kafirce duk sa'an da kai ma ka dauko wannan ba sai ya ce ma khawariji ko sai ka kuma wannan zamani ba tunane ne aqida ce duk sa'an da ka dauka kana yi kai ma ka zama shi kana so ko ba kana fada ko baka fada kana son zaman lafiya ko la duk abin da ake komai duk wata kungiya tana nan alfi alfisal fil milal wan nihal alfirq wal mazahib littafai ne akwai littafin da ya haka duk wata kungiya sai a kawo mata alhirauriya alhawarija alshi'a alimamiyya alkaza har kadiyariya har ko duk kungiyar da ka sani sai da kungiyar ku da ba a yi mata tarihi kuma ba a yi mata tarihi ba don an rayu an san wane ne su wane ne su wane ne amma duk wata kungiya ana nan suna nan tarihin su duk wani shugaba na daidai ne ko na kuskure ne na gaskiya ne ko na menene ƙarya ne duk tarihin suna nan rubuce in ka tashi kana faɗa kana kare abu sai mutane suna kallon ka kana tafiya karara ko suna kallon ka ba ka da hankali ko wawa ne dan me zaka zo kana kare ƙarya ga abu shimfide ana kallo duk wata kungiya duk wani dangantaka in ya shiga dangantaka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ya zama fata shi kadai Allah ya ce wa in tusi'uhu wa ma rasul illa al duk wani abu sai dai ya zamo karkashin kunje karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har ya zamo sabanin abinda manzon Allah ya taho da shi wallahi tallahi ya zamo kata ka kawata abin ka gyara abin ka bata kana so baka so ka'ida ma'auni shine alkitabu wa sunna menene manzan Allah yake menene manzon Allah yayi menene in kana so duk wani bawan Allah na gari ka ka so shi haramun ne ka musulmi musulmi musulmi wanda yake musulmi ma ba ya ayyuhan nasu haramun ne kai ke ya da shi balle babban malami musulmi wanda yake ma ya ayyuhan nasu haramun ne ka kifi haramun ne ka zage shi balle musulmi wanda yake malami ba iya kai kenan ba musulmi ya zama malami ya zama walihi ya zama shehu ya zama wane ne ya zama sahabi duk baki daya sayyidina al-husaini ko hasan da ya kuskure manzo Allah ya kyale ha hak manzo Allah ya ce kullu as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba aka ce duk dangin manzo Allah ta fi an ce ka bi su ko da sun saba manzo Allah eh kaso duk alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali ali ali ali akilu ali abbas ali harisu su Wanene ne baki daya jikokinsa baki daya kaso amma an ce a bar manzon Allah a biji ka manzon Allah ko dan manzon Allah ka'ida ita ce manzon Allah yake wallahi law anna Fatima bint Muhammad sarakat laka safiyada ma'ana daga ɗan manzon Allah ko yar manzon Allah in ya saba abinda manzon Allah ya zo in ka bar wannan kalmar manzon Allah kai laifi in ka bar manzo Allah ka bi shi kai daidai aka ce ka so shi ka girmama shi in ya bi sawun manzon Allah shi kenan sai ka bi shi in ya kauce wa sawun manzon Allah aka ce wa in tuti'uhu za ta duk wani sharifi duk wani bawan Allah duk wani wali duk duk karshen dangantaka ba zuwa na na Fatima ake so cikewa akwai wanda ke da wata hanya da zai samu dangantaka da manzon Allah da gaskiya ko da ƙarya in ba hanyar na na Fatima sayyidina al-Hasan wal Husayn ba sayyida ta ba da ahli janna ba to na na Fatima kanta manzon Allah ke lau anna Fatima zarqat laqata yadaha ma'ana shine asali na cewa ƴaƴan annabawa ne ƴaƴan manzannai ne jikokin su ne manyan malamai ne shehunai ne waliyai ne ka so su ka girmama su amma duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka aje wannan sabawa ka bi manzon Allah ba za ka taba yin kasara ba Allahu akbar dan mun karanta sayyidina al-Husaini da yazo aka tara da dino cikin masallacin manzon Allah sayyidina al-Husaini bai balaga ba dan ya saba wa Allah menene da ya dauki dabino ya sa baki manzo Allah ya kwabe ya cire yake kai baka san mu ba masu sadaka ba Allahu akbar kai baka san mu ba masu sadaka ba duk wani mai daraja inda yake so ya kafa inda yake so inda zai samu hanyar shiga cikin jinin manzon Allah kenan su kansu ya ya rayuwar su tafi wata rana sayyid al-hasan ko husaini yana zaune cikin wurin makabarta yana cin abinci sai wani ya zo zai shiga yana ya je ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salati sai ya ce kai zo ka ci abinci ya ce a ba bismillah kaza kaza kaza sai ce kana son gaya maka hadisi da naji daga kakana Allahu akbar yace eh yace manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza kaza kaza wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum Allahu akbar duk wani shari'a duk wani wani daidai ko na kuskure inda yake samu inda yake so ya maka lake nan wanda Allah ya mai karamci ya samu wannan jinin Allah ya fifita shi sauran shi bi sahuwa amma in ka samu wannan jinin ka saba manzo Allah kan ana ya aka dan wane ne ما جاز على ما alal على المثل جائز mumathili dan annabi wane ne inna bi min ahli wa anna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimina qati من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح kada ka yi ka shuru abinda Allah ya faɗa shi kenan sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake wa in tuti'uhu tahtadu sai manzo Allah yake kul ma as'alukum alayhi min ajr wa yace illa al mawaddata fil qurba yace sai dai ku bi jikoki na ko da sun saba mu yasa duk wani musulmi ma ba babban malami ko waliyin Allah ko bawan Allah ko menene ba in ka kishi ma kai kuskure balle ka je kana zagin manyan mutane ko waliyi ko a'a ka so shi amma duk soyayya kada ta shige soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk soyayya kada ta yi daidai da soyayyar manzon Allah duk biyayya kada ta yi daidai da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar fadarka la ilaha illallah duk wanda zaka kawo ka ce rasulullahi baka shiga musulunci ba sai ka kawo muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kenan asalin tauhidul ittiba'i kenan ma'ana ba za ka bi duk wanda ya saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka so shi ka bi shi alfahari da manzon Allah ko da shi wanne ne fi daraja yasa jama'a mu daina yaudarar kanmu mu daina mu daina wahal da kanmu mu daina mugalata wa'annan duk ba sa duk wanda ya karanta ya sa abin da yake ji wa'annan duk yana kallo ne mutane ana tafiya tsirara ka boye ka fada ka kwana kai kaza kai kaza duk bayan Allah na gari yana cikin littafin da muka karanta a jami'ar islamiyya al-aqidatu tahawiyya wa nu'minu bi karamatil awliya'i in aka ce ba waliyai da mu da iyayenmu duk aikin banza na muke yi ba abinda muke hukun Allah ya ba mu kenan dan me za a ce ba waliyai duk abin da muke fafatka fama mu zama cikin waliyan Allah mana waliyan Allah masoyin Allah Allah na son mu muna son Allah ba shine daukaka ba in ya zama da babu wannan gudun ma mun zama banza da wafi ba ha to amma kai waliyin da kake waliyi shi kada ne waliyi sauran waliyai laifin ne su kai Allahu akbar wanda kake so shine waliyi kuma wanda kake so din nan ni ne nake so, shi nake waliyi akwai wa'anda manzon Allah ya tabbatar da harkar sa mai tsarki yace waliyi ne ajratu mubashirin bil janna da wani da wani da wani da wani da wani eh, me yasa ba a fada da ku <laughs> me yasa manzon Allah ne tabbatar shi ne tabbas ba abin da ni nake so ko nake ki ba duk wanda Allah ya dauka shi sai ya zama cikin waliyan Allah duk duniya mu ci shi Allah ya dauka shi duk wanda Allah bai dauka shi ba duk duniya mu ce shi ne baki bane wallahi shi yasa mu daina yaudarar kanmu mu daina rudin kanmu mu daina azo yana cikin littafin da makarta wa numinu bi karamatil awliya inda mas'ala ke faruwa shine son kai ni wanda na so shine waliyi sauran kowa na kowa ba waliyi bane ko ni na waliyi da ya shiga sai kulle kofa kofa waliyi a aiki ka shi kenan hatmul auliya to shi kenan da kai ka shiga sai ka kulle kofa wannan yace to me yasa ba kulle kofa maka sai ka zo ka shiga duk abubuwan da suke faruwa kenan wannan zai ce ba waliyai to ba waliyai sai ne dukkan mu mun zama arnaki mun zama lalatattu kenan wurin Allah akwai waliyan Allah amma me usuwa ne waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaquna duk sa'an da mutum ya fika bin Allah ya fika wilaya ya fika daukaka wurin Allah madaukakin sarki Allahu akbar iyakacin mas'alan kenan dan Allah ɗaya na bata lokaci cikin wa'annan abubuwa ba ai wa'an duk wanda ya kar san wa'annan al'amura duk ya san bata lokaci ake wallahi babu wata mas'ala da take ga duhu a cikin wa'annan abubuwa manzo Allah ce alam atikum bi bayda anaqiya akwai wani abin da zai shige duhu a cikin shari'ar musulunci in kaga an shiga duhu ai ma'ana sun zuciya ni na ce ni wani ya ce shi shi guni na ce sai wali na wani ya ce sai wali sa ni na ce sai malami na wani ya ce sai malamin sa ko na ce shi shehu na ko wani ya ce shi to shi su malaman kansu da shehun nan da waliyya duk baki daya ba an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba mm. dan me ni zan zama wali ina jin kyashin kai ka zama wali wilayan ta cika eh? dan mene ina son zama wali ina ta fama amma kai in ya zama kai Allah ya ɗaukaka ka yafi ni dan me zan kika ba manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sanan din manyan malamai da suka zo cikin shari'ar musulunci da waliyai da hunnai wa'anda suka yi daidai da wanda suka yi kuskure baki daya babu fa wanda ya kama kafan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki dayan ba wanda ya kama kafan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam في أحد بن الزبير رضي الله عنهما فقيل له سياك سيدتي إن الناس أي للي متاني كائن بينهم قتال za a yaki za a yi yake yake wana khafu an ya duka to shi yasa muna tsoron su zo su hana ka shiga makka fa qala sai yace laqad kana lakum fi rasulillahi asna'u kama sana'a sai ce ai kyakkyawan koyi ya kasance mana tare da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan asna'uka sai na aikata na yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi ushirukum anni awjabtu umratan ina shaida muku cewa na shigar da umra hatta kana bi zahiril da har sai da yake fakar daji qala sai ce ma sha'anul hajji wal umrati illa wahidu yace ai aikin hajji da umra duk ɗaya ne ushidukum anni jama'atu hajjatan ma umra yace ina kuyi yi cewa wannan aikin hajji ne da umra wa ahda hajjan muqalladan sai ya da hadaya wanda ya mata tayi Ya yace hatta qadima har sai da iso makka fasafa bil baiti to Allah ya rufa asiri kenan abinda aka tsammanin cewa zai hana shi bai faru ba gashi ya zo har ya shiga makka yayi tsawafi wa bis safa yayi tsawafi yayi yi tsakanin safa da marwa ولم يزد على ذلك bai ƙara kan tawafi da sa'ayi da ya guda ɗaya ba ma da umra walam ya halil bai kuma warware haraminsa ba min shay'in haruma minhu hatta yawm nari har sai ran sallah fa halaka sai ya aski wa nahara ya soke hadayar ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة sai ya ga cewa ai wancan tsawafi da sa'ai da sun wadatarwa hajji da umara din bi tawafil awwal sun qala kadhalika haka sana'a rasulullah sallallahu alaihi abin daukaka wurin su shine mai manzon Allah ya aikata باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن yace babin da ke bayanin mutum ya yanka rakumi ko saniya ko rago ko akwai ko tumakai ko kaza ko mai ka yanka wa iyalinka ba da sun nema ba ma'ana wannan wannan unwanin yana da kanshin kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa kenan in an nema ma za ka yi in ba a nema ba kaga ya kamata za ka yi to za mu ga azancin imamul bukhari inda ya iya fito da wannan unwani yace babu zabihir rajulil baqara an nisa'i babin da ke bayanin mutum ya yanka sa ya yanka wa iyalansa saniya kusa min ghairi amrihinna ba da sun nema ba ba da sun sani ba mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة إلى محل الشاهد لإمام البخاري Mai wa zai fitar da Imam al Bukhari a cikin wannan unwani da kawo babu fatlil qala'id lil budni wal baqari yace babin da ke bayanin hukuncin tibka eh, a igiyar rataye rakumi ko sa saniya sa ake cewa ko da shanu ko shana ya zama gwaranci ko <laughs> watakila shine al-ansari nan malamin malamin imamu maliki ne wa amra mace amra ana ce da ita amra yar abdurrahmani ita ce malaman malamin imamu malik ko halat ita take سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ناجي نانا عائشة الله يكرم سيدا تنا فتاتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا مكفتة تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا سورا قوانا بير وطن ذي القئدة يتكا معنا وطن أشرين دا بير كينا إن يزمنا وطن ياي نوصل وتشيلنا نعي حسابا دون اللاباري بايا وطا ياتك تاسا ونن وطا تلاتين كينا يي كوكو آآ إن أشرين دا هدني إن وطن أشرين دا ترني سن فتا دا أشرين دا هدو كينا إن كوان تلاتين سن فتا قوانا أشرين دا بير Allahu akbar min zulqa'da daga wata a cikin watan zulqa'da abin da yasa suke ana cewa zulqa'da au zulqa'da abin da yasa laraba suke fadar wannan saboda wannan watan in ya shiga sai su zauna ba a yaki an shiga lokacin hajji kenan la nura illa al-hajja nana Aisha take ba ma zaton wani abu sai aikin hajji فلما جنونا من مكة يا عند مكة كسا مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya ku taron jama'a duk wanda bai koro hadaya ba daga wajen harami ba in kai tsawafi kai sa'ayi tsakanin safa da marwa ka warware wannan haramin ka ajiye ka dauki rigarka ka sa ka ci abincinka ka yi ka yadda ka saba qalat nana Aisha sai ta ce kadu fila alaina yawman nahari bi lahami bakari muna nan ranar sallah ba zato ba tsammani sai aka shigo mana da naman saniya sai ta ce menene wannan kuma daga ina wannan fakultu ma ta ce daga ina kuma wannan menene wannan kala sai mai riwaya ce na hara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an azwajihi sai mai riwaya ce da ce menene wannan ta ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyalansa layya ko hadaya mahallu shahid kenan dan ba da izini ba da ba ba da neman na Aisha ba inda Aisha ta nema ayya za ta ce yaushe za ta tabbaya kuma daga ina wannan yaya to ba ba zato ba samani sai manzo Allah ce ku eh ba ku kai musu ana zuwa ta ce kuma daga ina wannan lafiya daga ce ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yi muku hadaya ko ya layya قال يحيى يحيى الراوي يتي فذكرته للقاسم sai na ambaci na kawo wannan kissa na karantawa na gaya ma alqasim dan abdurrahman na abi bakr faqala sai ce atatka bil hadisi ala wajhihi ai amra din nan ta kawo maka hadisin cikin yadda al'amarin ya kasance haka ya kasance Allahu akbar babu nahari fi manharin nabi sallallahu alaihi wasallam minan, har yanka ko suka in aka je aikin haji inda manzon Allah ya je yanka bar ya kasa ko ya suka nan kowa in Abdullahi dan Umar nan yake sai manzon Allah zai yanka anan yace ya taron jama'a ni ba ga inda na yanka amma duk farfajiyar masallacin nan ko kuma makarantar nan duk ya halatta ku yanka duk inda kaje kai kai amma Abdullahi dan Umar ko sai ce sai inda manzon Allah ya Allahu akbar ya san duk inda ya fada yi, amma to tun da manzon Allah ga inda ya yi, can duk ya halatta amma akwai wata kususi akwai wani fifiko a nan inda Allah ya tsaye da manzon Allah mm, Allahu akbar ma'ana matukan bin sunna kenan قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينهر في المنهر قال عبيد الله منهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أن كربو دغا ناسك يتي عبد الله بن عمر يا كسنشي ينا سوكر ينا سوكر هذا يسكو لا يسكو ينكا عند منزل الله يتيا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك to Abdullahi dan Umar shi ya dauka ma kansa inda manzon Allah ya tsaya yayyan kan nan nan zai yi to manzo Allah kuma in masaukinsa na kusa da jamarata ja wurin jifa na farko din nan ka san wannan wuri in aka waye gari ran sallah kace zaka je ka yanka wurin ba zai yi ba kafin ka je zaka ga an cinkoso an cika to amma Abdullahi da Umar yace duk abinda mutum ke so sai ya san dabarar da zai yi ba dai da kaje gari ake zuwa a cika ba to a cikin dare yake kai kai ku tashi ku je min da dabba ta wurin ku aje min nan zan zo in yanka Allahu akbar aka ce an nafi an karbo daga nafi umar radiyallahu anhu ya abdullahi da umar dan umar ya kasance kana yab'athu bi hadihi min jam'in min akhiril layli yace lailatul jam'i daren sallah karshen dare dama ran sallah kashe gari din yaushe mutane ke zuwa jifa a sai rana ta fito ba an yi sallar asuba an saya inda al-mash'ar harami ai addu'a ai addu'a to sai ya ce karshen dare a cikin dare can karshe ai lokacin mutane ba su fara zuwa ba sai ya ce sai ya dauki hadayarsa ya ce a je a shigar da wa'annan hadayar hatta yudkhala bihi manharun nabi sallallahu alaihi wasallam a je da hadayar a shigar da su inda manzon Allah ya tsaya ya soke hadayarsa ko ya yanka ma'a hujjajin tare da alhazai fihim al wal mamlu yace tare da mutane waɗanda ke ɗaukan haɗayan Abdullahi dan Umar din nan alhazan da zai ce kai ku ɗauki hadaya ta ku tafi min akwai ƴaƴa akwai bayi kada ka taba tsammanin cewa hadayan sai ƴaƴa za su kora ko kuwa bayi duk wanda ya kora yayi ma'ana duk sa'an da mutum ke son abu ya san dabara da hilar da zai cimma sa. in ka ji mutum ba zai yi ba bai a'a tun daga farko in ka gwada kaga ba zai yi ba in abin ya dame ka sai ka canza hanya mun ga kololuwan bin sunna har yaga in aka wayi gari ba zai yi ba yace to ai ba haramun bane a cikin dare a min da su can ko duk alhazan da suka zo ka tarar da dabbobi na wuri za su za su dan menene to in lokacin da nazo sai na yanka amma nayi jinkiri ga gari kafin a je sai a je a tarar da mutane sun cika to kuma dan menene ni zan koro dabbobi kuma sai a ce dan me in ce nan kuma ai na tarar da wata fitina kenan mun gane ko duk sa'an da kake son abu ka san yadda za ka yi ba. duk sa'an daga farkon fara abu kace ai ba zai yi ba ai na gwada za a za tilas an yi wannan amma in abu ya dame ka in ka gwada wannan hanya bai ba sai ka zago ta wancan hanya in bai ba sai ka za har Allah ya zai ya bude basiran ka ga yadda za ka yi abin abin da ake so ka bar abu ya dame ka kana ka damu da abu kana son abin to kaga Allah ya hore maka yadda zaka yi in kuma abu ya fi karfin ka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha haka manzo Allah yake nahartu huna na yanka ko suka anan amma ufijaju makkata kullu babu man nahara bi yadihi babin da ke bayanin wanda ya soke ya soki ayi sukan abar hadayar da hannunsa ko ya yanka da hannunsa ko kai da ke da abin ka yi ko ke da ke da layyan kiyarka ko ka wakilta a yi ko ka wakilta a yi akwai hadisi daya ina manharul ibili a watar a na'urin riwaya ku kenan ko babu na'urin ibili muqayyadatan ko za ta zo zai zo babin zai zo قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس وذكر الحديث قال ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا يتي وانا حديث نمي تو أما أنت كيتاج أنا أتكي يتي سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يسيسو كبا راكم من سيسو كراكم من دحنن سمي درجة قياما سنة sunna سنة كنا cikin sukan rakumi sai a ɗaure kafar hagu ɗin na gaba sa'annan tana tsaye وضحى بالمدينة كبشين layya a الله da Raguna guda biyu غدابي كرو suke farare amma suna da ɗan kala baka ke baki baki a cikin su farar dabba za a samu ɗan jifa jifa cikin baka baki baki ya aiki da shi Nana suna ce da shi wake wake ko me ma'ana in aka zuba abin za ka ga wake fari ne ko amma sai ka samu jifa jifa ɗaya ɗaya ɗaya haka to wannan dabban wa'annan Amla ne sune amla shine farin farin farar dabba wacce cikin jikinta akwai igo igo bakaki eh hmm. akranai ne masu kaho kaho babu naharil ibli muqayyadatan yace babin da ke bayanin sukan dabba eh, rakumi yana tsaye an daure shi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينهرها قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شوبة عن يونس أخبرني زياد الله أكبر an karba daga ziyar dan jubair yace ra'aytu ibn umar naga abdullahi dan umar ata ala rajulin ya zo zai shige wani mutum yana zai zai yana zai yana suka dabba sarakumansa sai kwantar da ita ya durkusar da ita kala sai abdullahi dan umar yace ib'atha ka tsayar da ita ta da ita ta tsaya muqayyadatan ka daure kafarta daya sunnata muhammad haka muhammadi haka muhammadin kallon sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in ya yanka ta a kwance a durkushe a tsaye duk tayi amma abdullahi dan umar za a iya yin yadda manzon Allah ya yi baya ganin a kauce aje a yi wanda yake koda ya halatta yasa yake sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala shuba an yunus akhbarani ziyad abdullahi na umar yana cikin waɗanda suka kai kololuwa cikin bi sunna kenan ko hanyar da jama'a suka bi kenan suka samu saduwa da Allah madaukakin sarki ba sa kaucewa hanyar manzon Allah duk sa'an da ka kaucewa hanyar manzon Allah wallahi tallahi an barka baya kada ka rudu da kowane ne kada ka rudu da kowane ne kalle shi ya yake ko yaya sunnonin manzon Allah suke a hannunsa shi ne wane in yayi watsi da su ka tabbatar da cewa shi kenan abadan sai za mu zo Allah ke abdu alaiha bin nawaji kabba in kuka yi rike in ka rika ba hannu me yi ya fadi in ka sa baki ka ci zafa sai da ku fadi tare sirrin abin ke babu naharil buduni qa'imatan yace babin da ke bayanin aya a sokira kuma rakun ma suna tsaye Waƙala sun umar Rabi'u Lallu ma sunnata Muhammadin. Ga ka imamul bukhari ya kawo wannan hadisin, amma sai ya kawo shi a takaice. Ga shi babin da ya gabata ya kawo da sanadi da komai da komai. To abe iya yadda ake yi kenan imamul bukari sai ya kawo hadisi mu ya kawo a takaice. yace ce ai Abdullahi dan umar yace sunnata Muhammadin salluma da kusama. Ina ma'anan wannan hadisi? Ma'ana sunnar manzon Allah. ita ce in za a yanka rakumi dama rakumi shi ba yanka shi suka ake a wuyansa ko yace in za a yi haka ma ga yadda manzon Allah ya yi haka za a yi قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبه فلما على على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين shine ga hadisin da ya gabata ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين يجي أن كربو دغ أنس دم مالك الله يكرا مسا يدايتي من زم الله صلى الله عليه وسلم ياي سلم أزهر أتكين مدينة ركعة هدو da aka zo zulhulaifa wurin ɗaukan mikatin mutanen madina sai ya yi sallar la'asar raka'a biyu ma'ana a madina ya yi sallar raka'a hudu da aka yi tafiya aka zo zulhulaifa wannan daga wannan daga nan wajen ya halatta a fara kasaru kenan yasa da sallar la'asar ta kama sai aka sallake ta raka'a biyu dan a fayyace maka komai za ka zo ce sallar nabi sallallahu alaihi wasallam naharar nabi sallallahu alaihi wasallam babu littafin da za ka karanta ya maka nabi annabi nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon karatu haka kari kana yi manzo Allah salati wace albarka kafi wannan littafin Allah وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح yace an karbo daga wani daga ayyuba daga anas yace sa'an nan sai manzon Allah bayan yi sallah azhar a Madina yayi la'asar biyu a Zulfadaifa sai ya kwana nan hatta asbaha sai da aka waye gari sallar subha sai sallati asba thumma rakiba rahilatahu sa'an nan ya hau a bar hawarsa hatta idza tawat bihi bil bayda'a sai da ta daidaita a hanya أحل بعمرة وحجة فأنك لبيك اللهم لبيك حجا مع عمرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب يسي وان بابي لا يؤتى الجزار من الهدي شيئا mahaucin da ya zo yanka maka ragon yanka ya fede ba za ka ɗauki wani abu ciki ka bashi maimakon aikin da ya maka ba haka hadayanka mun gane ko wannan tambaya mutane na kai to to mahauci fa a'a sai ku yi tsada naira nawa zaka karba sai a baka in ya gama yankan ya fede to ai wanda ya fida shi ke da kaza wannan babu shi babu shi ke da kaza kudin ka kake so an baka wannan duk akwai ayyukan da za a yi da su ragon layya sai ka kasa uku sai ka yi kyauta sai sadaka sai ka ajiye gida ku ci dabban da yake nan ko in aka yanka ta sai aka sa ta uku daya a yi kyauta don addinin musulunci yana so mutum ya kiyaye mutuncinsa wani ba ba ba talaka bane balle ka ba shi sadaka ko kyauta eh ku balle ka ba shi sadaka to amma raka ka ba shi kyauta manzo Allah ke ku yi kyauta ku yi ku yi kyauta tsakanin ku sai ga kuna kara kaunan juna amma rowa rowa ba ba rowa me yake da rowa mun gane ku an kuka waye gari kuna unguwa ka tashi ka fita da mota da riga da shadda wundiya ne me ka zo makoci gaba shi da abin da zai ci ga gobe ka lokaci makocin ka kana gaishe shi bai ansa yayin zai yi ansa yayi zai yana kallo ka fita da mota sabuwa ka shigo da mota riguna kullum kana canzawa sai dai kullum ina kwana ba me zai zai na mu kwana kwanon shinkafa ko sukari da bashi gani kila sai an yi wannan lallai ne rayuwa sai an yi wa'annan abubuwa makoci nan na gaji zai ansawa ba ba zai ansa ba yayi zai ansa ba halin ya ansa kai mai rowa Allah ya yalwata maka ka san halin da yake shi ka kyale shi Allah ya ce a yi gaisuwa kuma a yi kyauta wani ya musulun ya shiga musulunci mutane yan uwa ne mutane wanda zai zo wani sai zo kai kai sallah gobe zo kai kai sallah wani sai zai ce kai sallah eh yaya ka samu abin da kaza kaza kaza ka ya wannan kullum zai ce nayi sallah nayi sallah bai san ne yaya nake rayuwa yaya nake na ci abinci ko ban sha ya dame shi ba zai na nayi sallah nayi sallah duk sa'an da kake wa mutane baya yiwuwa mutane na cikin rayuwa baka san halin da suke cikin rayuwa ba mace ne yaya take yaya take tana rayuwa ai ai tsawata musu tsawata sai zo ba shi da amfani wata da kyar take kai ya za ta yi ta samu zani ta daura ya za ta yi ta samu abinci ta ci shikenan addinin musulunci ce shikenan kullun a ta tsawata musu bai shi a taimaka musu eh? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawata yake sai kullum ah. eh yaya yake yi ya taimaka isa da kake taimaka wa mutum kana tsawa ta miki jira yake mai na mai ma zaka faɗa ya aiki da shi Allahu akbar sai addinin musulunci ana yin shi ne a aikace ba su rufu ne kadai ba قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال an karbo daga sayyidina aliyu Allah ya kara masa yadda yake ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya aika ya aike ni ko ya aika da ni fa qumtu ala al-budni fa amarani fa qasamtu luhumaha yace sai naje ta hadayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rakum man yace sai ya tsaya yace kai sai na Ali je ka ga tsaya sai an rabar da naman duk baki daya sai na Ali yace sai na je aka raba dama thumma amarani fa qasamtu jilalaha yace sai na sai manzo Allah ke shimfidin dabbobin da aka yanka duk ka dauke su ka bada sadaka da za a koma gida da ko daya ba manzo Allah ya fi karfin talauci baya tsoro yu'ti asa'a man la yakhsha al-faqra Allahu akbar sa sahabbansa muridansa duk abin da ya fada shi kenan sai sai ba zai dauka ya kai gida ba ya san cewa muridansa ko almajiransa ko menene suna jin yunwa ba su da abin da za su ci ya san wannan almajiri ko muridi ne ya kare manzo Allah yana kallo sai a ɗebo ɗebo dubu mai tan dubu dubu mai tan ka ba ke je jari shikenan kai daidai a aikace da magana kuma ka fita haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dama kafin ya faɗa musu sai ya aikata ba yana zaune gida bane shi a'a manzo Allah ya fi su jijjarun taka wata rana ana zaune a cikin Madina a cikin tsakan dare sai aka ji tsawa madina ta dau tsawa gaba ɗaya kowa ya ji tsoro da haka baki ɗaya wani sahabi yace ko abu azunnu abu ayyub al-ansari yace sai ya fito a guje dan ya dau abar hawarsa ya je ya gani menene dan ya kare manzon Allah a guje kenan kaman ka cikin faiku yace ina fitowa sai na ga manzon Allah ya taho daga inda abin ya faru yace ku je ku yi ku je ku yi baccin ku an hutashe ku ku je ku yi baccin ku wai ya fito ya zo duk sa'an da aka yi tsawa wani abu ya faru duk wanda ka sani shi Madina yaya manzon Allah Ke yasa suka ce fadaituka bi abi wa ummi wa ummi fadainahu bil arwahi law kana yustada saboda me wa kullun bi ibada dalali da yustada wai dan aje a kare manzon Allah suna fitowa a fayyantar da manzo Allah ya a bar hawa ya je ya gano menene ya dawo yace ku je ku yi baccin ku an she ku ba da ma ku je haka sahabiya wata baiwar Allah aka yi yaki ko Uhud ne ko batar, aka ce an kashe wani an kashe danki an kashe ƴaƴanki an kashe wane ne tana cewa to ina ji ina ji ina ji da aka gama baki daya tace yaya manzon Allah aka ce yana lafiya duk wata masifa ko ma bayan manzon Allah tana da sauki Allahu akbar kun ga inda ke kaunar manzo Allah kaunar manzo Allah a aikace bil qawli wal fi'li amma kana kaunar manzo Allah kana sabawa aikinsa ka kalla ka gani wanda kake kauna sosai din nan kana son ka sabawa aikinsa ba za ka yadda kana jin tsoron ka sabawa aikinsa ko yana hajja komai to haka ake so ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikace ya faɗa ya aikata da sai da na bakar yake da aka je ga gazuwati ko gazuwati mota gazuwati wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'a sayyidina abakar Bakar dukkan mu sai da muka zo muka rabe bayan manzon Allah za yaki yayi yaki tsara da kuka sai ta kodi sai a daida wannan a daida kan wannan manzon Allah ya fito yace anan nabiyyu la kadhi ana ibn abdul muttalib na bakare sai bakin mu baki ɗayan mu wane ne umar ne abubakar ne suwa da baki ɗaya bayan manzon Allah suka zo suka ni kariya ha don kana nan gida ko kana ofis ka rubuta telefon menene da menene in jin daɗi ya zo sai ba yadda za a yi rayuwa ta tafi daidai ba yadda za a yi rayuwa ta tafi daidai inda daɗi mu ne in ba daɗi su ne to Allah ubangijin kowa ne ko abinda Allah ya bayar din nan ba ya bayar da ni bane ko ni da gidana ko kai a'a ya bayar ne na al'umma duk sa'an da ka tafiyar da rayuwa haka nan ka tabbatar da zaka je ka tarar da abinda man fa'ala ma sha'a lafiya ma sa'a Haka samtu jilalaha wa juludaha yace sai na rabar da shimfiɗanta da fatin fatin dabbobin duk baki ɗaya Kala Sufiyanu, wa hawwala sanad wa haddathani abdul karim an mujahid an abdurrahman an abdurrahman ibn abi an ali radiyallahu anhu qala أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن يتي من ذا الله يا أمرتيني نجينا سيا كم ونن هدير راكم من دبا كدايا ولا أؤتي عليها شيئا في جزارتها محل الشاهد كدنا إمام البخاري يتي من ذا الله يتي نجي kan waɗannan rakuman da aka soke hadaya na tsaya da naman da ke ciki da fatun da shimfidan duk na rabatu kada na ɗauki komai na ba mahauta don aikin da suka yi a nan mahauta in za a ba su sai a ba su don me don su ma sadaka ko amma hakkin aikin da suka yi sai a yi tsada a biya su ba cikin wannan hadayar za a bayar ba saboda zai zo ya rarrabe layyar ka zaka ci wani kai kyauta da wani sa'annan eh, kai sadaka da wani amma hadaya in ta zamo ta kirani ne ko ta matu'i aka wai ka ce zaka ci ciki wai ka ce a'a amma hadaya in ya zamo na wani abu ne ya rage maka cikin aikin haji aka ce ka ba da fidiya ko hadaya ko kuwa ba ka je kai ba za ka ci ko da ko kaɗai ba duk za ka bayar saboda Allah saboda babu mota ba mai waje yayi nesa ko sai a dakatar da karatun yau nan ko Allahumma fi fi wa barik lana fi ma wa wa sharra ma innaka wa la yuqda innahu la man wa la ya'izzu man rabbana wa ta'ala Allahumma lana min khashyatika ma tahulu bihi wa ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahunu bihi ma bihi alayna masa'ib ad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 خيري